har ma umman take cewa sa'o'in basma dukkansu sun yi aure ita ma basman so take ta ga ta yi aure tun da dadinsu ya zo sai ya tsaya a kan lamarin tunda dai ta fito wanda take so yayin da dadi ya ce a kyale masa yarsa tunda dai har yanzu yarinya ce bata isa aure ba yayin da yan biyu suke mata dariya suna faɗa mata cewar tana da saurayi ita kuwa bas mata kada baki ta ce musu tana da saurayinta har ma ya ce idan ya aure ta zai kai ta birni wato ɗahiru yayin da suke mata dariya momi ta janyo ta jikinta ta ce ta kyale su kada su damar mata ya a nan maka ka tsaya yanzu kuma za mu ɗora. To wai shin menene ya raba Alhaji Hafiz da Malam Muhammad Mamman kenan mahaifin Basman? Mahaifinsu sunan shi Malam Suleiman ana kiran shi da Malam Sule. Suna zaune a ƙauyen Anka. Fulanin yawo ne usulinsu amma tun suka yada zango a Sokoto ba su ƙara tashi ba suna nan mahaifiyarsa Hajara wacce ake kira da Hajjo. Su biyu iyayensu suka haifa Alhaji Hafiz ne babba. Bayan shekaru hudu aka haifi Muhammad Mamman. sun tashi cikin san junansu mahaifinsu yana kiwon shanu yana saidawa akwai wani mutumin birni mai suna alhaji imrana yana son yara sosai kullum in ya zo sai ya daɗe wurin su hafiz da muhammad yana kawo musu abubuwan daɗi saboda shi bai taɓa haihuwa ba yau ma ya zo suna zaune shi da malam sile su kuma yaran na gefensa suna wasan su a lokacin alhaji hafiz na da shekaru goma shi kuma mamman na da shekaru shida ya kalli malam sile ya ce masa dan allah ka bani ɗaya daga cikin yaran nan Rike ma shi ina son su sosai malam sile ya nisa a hankali ya ce alhaji imrana ka fi karfin komai a gona na san duk wanda ka karba za ka rike min shi da amana amma ka san halin dan yau kuma kila mai ɗakin ka ba za ta so ba ka ɗauko ɗan wani ka haɗa da nata alhaji imrana ya ɗago ya ce mai ban taɓa haihuwa ba shi ne dalili da yasa na ce ka bani naka malam sile ya tausaya masa sosai ya ce bari na yi magana da mahaifiyarsu tukunna sanda ya sanar da hajjo ba ta yi wani musu ba ta ce Allah ya sa haka ne ya fi alkhairi ta ce amma dai gaskiya sai dai a bashi wancan yaron ba Muhammad ba. Malam Sule ya murmushi ya fita ya faɗa mai yadda suka yi Alhaji Imrana ya dinga mai godiya. Wannan shine musabbabin barin Alhaji Hafiz gida. Alhaji Imrana ya tafi da Hafiz birni matar shi ta yi murna matuka Alhaji Imrana ya rike amana ya saka shi a makaranta mai tsada sannan kuma lokaci lokaci in an samu hutu yana kawo shi ya ga iyayensa sannan sannu har suka girma Muhammad ya riga Hafiz aure ya auri Aisha Hafiz a lokacin ya fara kasuwanci yana dawowa daga auren mamman ya yi tafiya ya je Sudan a nan ya haɗu da Falmata har suka yi aure malam mamman bai haihu ba har zuwa wannan lokaci ciwon ajali ya kama mahaifiyarsu ta rasu bayan karamin kamar jinya da ta yi ta yi burin ta ga dan Muhammad amma har ta koma ga Allah Allah bai ba shi haihuwa ba Hafiz ya zo ya roki babansu da dan uwan shi mamman su yarda su bi shi Kaduna amma Sule ya ce a'a su dai ya bar su anan kafin ya dawo daga ƙauye ya tarar da matar shi ta haihu ya sanar da mamman cewa ya zo birnin mamman ya ce Allah ya raya shi ba zai zo birni ba abin ya ma Hafiz ciwo amma ya haƙura bayan shekara biyar ciwo ya kama mahaifinsu cikin dare kafin safa Allah ya masa cikawa Allahu Akbar ya tafi ya dawo da safe gurin jana'izar mahaifinsa shi kadai saboda falmata ta tafi ganin gida bayan sadakan bakwai ne hafiz ya shawarci dan uwansa akan ya bishi su tafi tun da shi kadai ya rage malamin mai ya ce shi babu inda za shi maganar ta bata wa alhaji hafiz rai ya ce shi kenan ba zai kara waiwayo shi ba wannan shi ne musabbabin rabuwar tasu da har alhaji hafiz ya fi shi bai sake waiwayar ƙauyen ba umma ta buɗe ɗakin malam mamman ta fito da kayan ciki suka shiga suka share aka gyara saboda dadi ya samu gurin zama su momi da yan biyu suka kai kayan su ɗakin umma dare yayi suna zaune tsakar gida suna fira umma na ba alhaji hafiz labarin sanda baban basma ya rasu suka ji sallamar wai ɗahiru na kiran basma ta tashi da sauri kamar jira take dama ta ƙosa ya zo ta faɗa mai sun yi baki daga birni sannan kuma ta faɗa mai cewa an ce ya turo su yi aure tana zuwa kuwa ta faɗa mai ya ce to ta bari ya shiga sa gaisa ta shigo da gudu ta faɗa wa dadi ya ce to ya shigo su hasana na ta mata dariya ta waigo Hauwa ta ce, "Wai dariyar me kuke min?" Suka ce, "Ba komai yar kanwar mu." Sun shigo tare yana ta sun koyar da kai ya duka a gefe ya gaida dadi. Dadi ya amsa da fara'a shi ya ce, "Ya mutan gidanku?" Dahiri ya ce, "Suna nan lafiya." Dadi ya ce da shi, "Ka zo a daidai in ka je gida ina so in ga mahaifinka." Dahiri ya ce, "To insha Allah zan faɗa mai." Suka tashi suka fita tare da Basma. Bayan sun gama fira ta dawo gida, nan su Hassana suka fara tsokanar ta wai wannan dan yaron za ta aura, to ke da shi wa zai raini wani. Momi ta ce cikin kwaba, to ina ruwanku sarakan surutu kyale su kin ji basma basma ta ce to momi kamar yadda ta ji suna ce mata washe gari da daddare aka yi sallama da dadi ya fita daga baya ya dawo ya ɗauki tabarma yana ce ma umma a kawo ruwa a kofi maneman auren basma ne ta ce to madalla bayan fitar shi da dadewa sai gashi ya shigo ran shabace momi ce ta soma tambayar sa lafiya kuwa yau ni za a ciwo mutunci wai malam Mansur da Mustapha suka zo wai su dan su ba zai auri yarinyar da ba ta da tarbiyya ba yar mace ce su dan ɗansu jininsu ba zai auri yar mace ba in nemi wani na bashi tunda neman kai muke da ita wai su dan su ba neman kai shi suke da shi ba dadi ya numfasa cikin jin zafin kalaman nasu ya ci gaba da cewa zan bashi mamaki ku shirya gobe da safe za a daura mata aure momi ta zaro ido ta ce alhaji dawa kuwa da wato za a ɗaura mata auren alhaji ya ce da ɗana bassam momi ta dafa kirji cikin fargaba ta ce bassam fa ka ce ya ce eh ko shi ma ban isa da shi ba ne. ka isa mana alhaji in ban isa da ɗan wani ba na isa da nawa umma umma kuwa da ta yi shiru ta kasa magana to fa masu sauraro kun ji wata sabuwa in ci yan caca ku dai ku biyo mu dan jin yadda za ta kaya umma ta yi shiru tana jimamin mun wannan abu yau ita ake ci ma mutunci duk tarbiyyar da take kokari gurin bar gurin bama basma menene wanda basma ke yi na rashin tarbiyya sai dai rashin kunya fa da shi suka ce ta yadda dadi ya juyo ya ce aisha kada ki samu kanki damuwa fa ta ce ba komai hafizu na san haka allah ya yi basma da ke gefe hankalinta a tashi yanzu ta ji san ɗahiri ya ƙara kama ta ihu ta ringa yi tana birgima tana cewa ni wallahi sai na auri ɗahiru ya kai ni birni ni ba mai hana ni in aure shi momi ta tsugunno gefen ta ta kama kafaɗarta tana cewa yi haƙuri ta, ki daina kuka kin ga in kin auri san ma za ki birni za ki zauna tare da sasana za ki shiga makarantar boko ko kina so ta yi saurin daga kai ta ce to ki yi shiru ta tashi ta share hawayenta hasana da usaina na gefe suna kuskus hasana ta ce ma usaina hmm lalle za mu ga yadda yaya zai yi zan ga yadda za su yi shi da bai son hayaniya bare kasanta sannan kuma ya zai yi da zainab din shi usaina ta ce ke ke kin san ba zai iya zama da basma ba auro zainab din shi zai yi haka suka ci gaba da tattaunawa tsakanin su dadi ko ya fita masallaci ya sanarwa da mutane cewa gobe akwai daurin auren yar shi basma da dan shi basam da safe karfe takwas takwas ɗahiru da ke cikin masallacin tun da ya ji wannan sanarwa hankalin shi ya tashi sun fito daga masallaci ya biyo dadi har kofar gida sannan ya tsayar da shi dadi ya ce lafiya ko akwai wani abu naku ne da kuka kawo ka zo karɓa ya sun koyar da kai ya ce baba dan Allah haƙuri na zo bayarwa dan Allah kar ka ma basma aure ka yi haƙuri zan shawo kansa a hankali za su amince ina son ta wallahi dadi ya ce kai yaro ka daina ma wannan maganar dan basma yanzu matar aure ce ka je iyayenka su sama maka 'ya mai tarbiyya yana kaiwa nan ya sa kai ya shige gida shi kwa don da bai san wainar da ake toyawa ba ya fito daga hospital ɗinsa shi da abokansa suna tafi suna fira wayan shi ta yi ƙara yana duba ya ga zainab ce sai ya kara sauri yana ce musu guys sai mun haɗu zuwa gobe zina jira na ya shiga motar shi ya yi hanyar ƙofar mashi yana zuwa kofar gidan ya yi hon mai gadi ya leko da ya ga shine sai ya koma ya buɗe mai bayan ya shigo ya leko suka gaisa ya kira ta a waya ya ce gashi ya shigo ba jimawa sai ga ta ta fito ka shigo mu je jifan ta da murmushi ya bi ta a baya suka shiga falon zama yana cewa zai ba kya jin magana ko ta juyo ta ce me na yi ba na ce ki daina sa irin wa'annan damammun kayan ba ai na daina sawa wannan ma yayi ma'aruf ne ya siyo mun. kuma ya ce yana so na sa yau ya gani in sun min kyau nan da nan ya bata rai idan shi ya fara canza kala saboda kishi ran maza ya baci bai ce mata komai bai sauke kai ta ce haba sweet menene na ce ma ka daina damuwa ka san ina son ka kuma yaya na ne ma'aruf ba wani abu bane tsakanina da shi haka ta dinga lallaba shi har ya dan saki a zuciyarta ta ce hmm sweet dina ba dai kishi ba a haka dai suka yi firan duk ya ki saki ran shi yadda ya kamata zai tafi ya ce mata jiya ya kamata dan Allah ki hakuri mu yi auren mu ki karasa karatun ki a gidana kin ga dadi ya mutsa min da zancen aure ta ce da shi sweet dan Allah ka kara hakuri saura ka dan fa ka san halin dadi na ba zai yadda ba har sai na kammala karatu shikenan diya san kara hakuri suka yi murmushi su duka ya shiga mota ya tafi bayan sun yi sallama da safe dadi ya tashi ya fita ya je ya samu malam Haruna haruna suka je suka siyo goro da alawan daurin aure sannan suka siyo shinkafa da sauran kayan abinci suka dawo har mutane sun fara taruwa ba bata lokaci aka daura aure dadi ya zama waliyinta malam haruna ya zama waliyin ango ana gama daurawa su Hassana suka fara tsokanar tawai ta zama matar yayansu mata suka dinga shigo ma umma Allah ya sanya alheri ita kuwa momi ta ce ta yi wanka su hasana suka mata kwalliya ta yi kyau ta saka kayan sallanta masu kyau din ciki dadi ya shigo ya ce ma momi su fa shirya gobe za su su wuce saboda 'yan biyu makarantar su fa. An gama fitar da kayan su Umma ta yi tagumi basma kuwa ko a jikinta. Tana ta murna za ta je birni Umma ta kira ta cikin nasiha da lallashi ta ce, "Mama na, in kika je garin nan ki nutsu dan Allah kar karki abin da kika saba na rashin ji kin ji ban da rashin kunya ki nutsu ki zama mai nutsuwa yanzu fa kin yi aure ya kamata a ce ki zama wadda za a yi alfahari da ita saboda za ki fara hankali." A hankali ta ce, "To Umma na, ke ma ta ce ai in an kwana biyu za ki zo ko?" Umman ta ce, eh su masu hasana suka zo duk suka yi ma umma sallama suka fito domin tafiya basma ta ga kamar umma na share hawaye amma saboda kuruciya da ɗokin tafiya birni ta share kawai ta wuce saboda ta ƙosa su tafi dadi ya ba umma kuɗi da yawa duk da kayan abincin da ya siya da yawa suka ɗauko hanya sai kaduna suna tafi tana ta kalle kalle su hasana na ta mata dariya komai ta gani sai ta tambaya a haka har ta gaji bacci ya ɗauke ta saboda sam bata taɓa yin tafiya mai yawan da nisan hakan ba ji ta yi ana taɓa ta cikin bacci momi ta ce basma tashi mun zo gida fa basma ta fito tana kalle kalle gida ne mai dan banzan kyau da bata taba ganin irin shi ba ko a mafarki kuwa balle a zahiri garin kalle kallen ta ba tare da ta sani ba kawai ta ji ta yi karo da mutum ta dago a firgice wa za ta gani mutum ta gani a tsaye yana juyowa suka hada ido ta ji hanjin ta ya murda saboda tsoro da firgici a hargitse ya sake dubanta sosai dan gaskata abin da idanunsa suke gane masa kallon da ya matan ya sa ta zabura ta kusa fara fitsari a wando da gudu ta ruga bata tsaya a ko ina ba sai bayan momi ta rike ta gam aiko sai gashi ya biyo ta a fusace huci kawai yake a ran shi tunanin kalar dukan da zai mata yake dan sai ya tabbatar ya kwantar da ita sannan zai bar ta kokarin janyo ta kawai yake momi ta taka masa birki ta hanyar daka masa tsawa lafiya me ta maka daga ta idan shi ya kada yayi jaziri ya kallin momi da raunannun idanun shi ya ce momi ki bar ni balla yarinyar nan kafin ki tambaye ni in barka ka ballata in dauko amanar daga zuwa ka kama dukan yarinyar kunyar mutane daga bayan momi gwalo basma kawai take zuba masa ran shi ya dada baci yace cikin harzuka wai uban me ta zo yi gidan nan ne basma da ke boye a bayan momi ta leko ta ce masa idan matambayi na zo yi ya kara zabura yayo kanta momi ta ce masa kul na ce maka zan bata maka rai son wai me haka juyawa yayi ya fita a fusace ta juyo momi ta ce ma basma to fito mara kunya halan harkin mai rashin kunya daga zuwanki wallahi momi ban me komai ba fa daga gani na biyo ni to dama kin san shi ne eh dan karuna ne a garinmu na taɓa ganin shi momi ta ce dan karuna kuma momi ta tambaya tana kallonta da mamaki kai ta gyada kawai sannan ta ce momi eh sai kawai ta ce mata wuce ciki su hasana ku suna tsaye suna ganin ikon Allah da daddare bayan sun gama cin abinci sun koma ɗaki ita da su hasana da dadi dadi ya ɗaga waya ya kira don ya sanar masa in ya dawo aiki yana son ganin shi ya ce to dadi ba ɗau lokaci ba sai gashi ya shigo yana zuwa ya gaida momi ya mata sannu da zuwa momi ta amsa baya yabo ba fallasa ɗazun me basma mata maka kake kokarin dukanta daga zuwanta momi ina kika samu aljanar yarinyar nan ya biyo ta ta tambayar da tashi tambayar ita ce fa nake baki labari da muka haɗa a Sokoto momi Allah ya sa ba yar aiki kuka ɗauko mana itan ba murmushi momi ta ita ce ba yar aiki ba ce daga haka ba ta kara cewa komai ba ta tashi ta bar shi nan zaune shi ma sai ya miƙe ya hau sama ɗakin dadin ya shiga da sallama ɗakin dadi tare da gaida shi dadi ya amsa da fara'a shi ajiye jaridar da ke hannunsa ya kalle shi dadi ya ya Sokoto kun same shi lafiya son lafiya lau amma Allah ya masa rasuwa fa dan uwan nawa don ya dago kai da sauri ya ce dadi ya rasu eh Allah ya rubuta ba za mu kara haduwa ba dadi ya bashi labarin duk abin da ya faru har zuwa ɗaurin auren da aka masa bai boye masa komai ba ke zufa ta shiga ketowo don duk da esin da ke ɗakin dadi ya ɗora da cewa son na san kai mai biyayya ne sannan kuma na san zaka share min hawaye na don Allah ka rike min yar dan uwana da amana ita kadai ya haifafa don ya dago idanunsa da ya kaɗa ya jajir ya ce ma dadi insha Allah zan rike ta ba za ka na sani ba dadi ya ce cikin niyar murya dadi ya ce Allah ya maka albarka na ji daɗi kwarai da jin haka bai jima wajen dadi bai fito wuce ɗakin sa shi na tsabar ciwo ya fada gada yana cewa cikin sambatu dadi wai dadi me yasa ka min haka a rasa wacce za a aura min sai aljanar yarinya kazama wannan karamar yarinyar da na isa na haife ta dadi raino ka kawo min dan ni mata nake bukata ba yan raino ba dan dai wannan rainanta zan yi ba aure ba to wannan Wannan kenan da safe momi ta ga ya fito yana ta sauri zai tafi aiki ko karya bai yi ba momi ta ce son sai ina ko breakfast baka yi ba ya juyo idan shi ya ja saboda rashin bacci da bai yi ba ya ce momi sauri nake ina da aiki da zan yi ne ta yi murmushi ta ce a haka zaka tafi baka gaya matarka ta tashi ba ya juyo a fusace ya ce momi ina ruwa na da ita ku da kuka auro ta ku duba ta mana daga haka ya sa kai yayi ficewar shi basma kam bata san ma shi ne mijin da aka aura mata ba dan ita har ta manta aure aka ce an mata ma washe gari da safe sun fito wurin? wurin cin abinci har basma ta zauna momi ta nuna mata wasu kula da ke gefe ɗaya ta ce basma ɗauki abincin nan ki kawai yayin ku ga ɗakin can ta nuna mata kofar ba musu ta ɗauka ta tafi tana shiga ciki ta yi sallama ta ji shiru don haka ta shiga ta ajiye bata ga kowa ba sai ta hango wani ɗaki don haka ta ce bari ta leƙa ko yana ciki tana leƙawa ko ta hango shi kwance daga shi sai gajeren wando ya rinsa ido ta fasa ihu wayo momi a firgice buɗe ido ya juyo ya ga ta ina ake ihu ganin ta yi tsaye a kansa tana ta ihu tana cewa momi ba ɗakin ba ne wannan ɗakin ɗan iska ne ai ko ya sako a fusace kamar wani zaki ta yi nisa da bara baki tana ihu bata ma sani ba ta ji mutum ya murɗe mata baki sannan ya ce ke uban waye ɗan iska. ta bude idan ta ce ba ubana ba sai dai na ka mugu kawai a zalimi zaro belt ya yi da niyyar lallasa ta yana jiyowa ta fita da gudu ya mara mata baya momi momi momin take ta kira kafin ta iso ta tashi ta rike ta da gudu ta ɓoye a bayanta sai gashi ya ƙarso yana huci momi ta ce lafiya son a madokin mata zaka zama matar ta taka zaka doka ko haka kaga dadin ka yana min ne cikin hanzari da tsoro basma ta dago ta ce momi wallahi ba zan zauna da wannan mugun ba dama shine mijina ni dai runa nake so wallahi ta faɗa cikin kuka ba yadda iya haka ya dago ya ce wa momi ki yi haƙuri wallahi yarinya ce ba ta ji momi rashin kunya da fitsara sun mata yawa to kar na kara ji na gani in ji momi insha Allahu momi haka ya juya wu an ji kunya ƙato da kai kana yawo da gajeren wando ya ma zaya a ce wannan ne mijina ƙato da shi ni ɗahiru na zan koma na aura wallahi da sauri momi ta juyo ta kwaɓe mata baki a kullu ƙara jin wannan furcin daga bakin ki ke matar aure ce ki daina kina jina? to bas mata amsa sun gama cin abinci ta ce su je su shirya direba ya kai su gun mai ɗinkin da aka kai ma ɗinkin basma basma ta dubi momi ta ce momi daga nan mu siyo abin nan momi ta ce me hasana ta ce askirim momi ta ce bari sai na baku kuɗi kwa biya suka tafi don shiryawa murna ta cika basma shi don yana ofis hankalin shi duk a tashe ga Folders. ɗin halin marasa lafiya a gabansa ya kasa duba ko ɗaya fayil ɗin har abdul ya shigo wai kai don lafiyar ka kalo kuwa naga tun da su momi suka dawo ka koma so quiet wai me ke faruwa ba komai ban jin daɗi ne don Allah ku ɗauki folders ɗin nan ka kai ma alkasim ya duba kaina na ciwo ba zan iya ba Muhammad ya ce oke ka sha magani ka ɗan kwanta ka samu relief mana yana fita ya daki table ɗin gabansa kansa duk ya ɗau caji ya rasa ta ina zai fara tunanin yadda zai dumfari ziyi da wannan maganar yake kuma ko ya ɓoye mata dole komin daren daɗewa cewa sai ta sani don wannan jaririyar yarinyar ba za ta sako ba in dai yana son zaman lafiya dole ya zauna da ita ba yadda zai yi ya yanke kawai ya faɗa mata ne shi ya fi alkhairi ba sauran jira ya tashi ya ɗauki ki shi yana kiranta a waya cewa zai zo yanzu bayan isa gidan ta masa masauki ta kawo mai ruwa da lemo ya ɗan sha kaɗan sannan ya ce diya akwai maganar da nake so mu yi amma don Allah ki min kyakkyawan fahimta ta ce da shi ba damuwa diya ina sauraron ka nan ya bayyana mata duk abin da ya faru bata ma bari ya karasa ba ta miƙe tsaye tana nuna shi da hannu hannu da zaka min kenan duk amanar da na dauka na baka da abin da zaka saka min kenan cikin tashin hankali yace zi ki fahimce ni mana wallahi yarinyar nan ba santa nake ba asali ma karama ce bata wuce shekara tara ba in ma ta yi me zan yi da ita masifa ta ci gaba da yi in baka santa me yasa baka sake ta ba Ya ce da ita ba zai yi ba yarinyar kanin dadi ce fa kuma shi ya auro min ita to ka je ka zauna da ita tunda ita dole ce ni kuma na hakura da kai daga haka ta yi tafiyar ta yana ta kiranta ko juyowa ba ta yi ba haka ya miƙe ya fito jiki a sanye a hanya ma ya dinga kiran wayarta ta ki ɗauka har ya ce kawai bari ya barta ta huce sannan ya kira daga baya kila a lokacin ta saurare shi. Bayan kwana biyu dadi ya sama wa Basma lesson teacher wanda zai fara koya mata karatu sun fara tana kuma ƙara fahimta sosai dan dama a baya wasa ne ya cinye kwakwalwar in ta dawo gida su Usaina na ƙara koya mata. Dadi ya sa ta islamiyar su suna zuwa tare amma ta fi su aji tana aji shida suna biyar tana jin daɗin zamanta a gidan sosai abinda bata so kawai shine kai ma wannan azzalumin abinci wato don. Dadi ne ya ce ce ita ce za ta dinga kaiwa tun da ya ce ya daina ci da su tana zuwa ajiyewa take a bakin kofa ta yi tahowar ta cikin su ta ci nata yanzu ma ta fito kenan ta zauna domin cin abincin momi ta ce da ita ni dai kullum sai na yi magana ko ta tashi tana zumbura baki ta dau abincin ta wuce tana shirin fita ta ji momi na cewa in kin je ki ajiye kofa tun da ita nake cewa a kaima gatsi momin ta mata ta ci gaba da tafiya kawai don ta gane me take nufi momin tana zuwa ta shiga yau har ta ajiye a falo sai kuma ta ce bari ta leka ciki can kan gado ta hango shi yana bacci lallai ma wannan yana nan yana hutawar shi ne an sa ni ka masa abinci ai ko ka gama baccin nan shiga ta yi ta hau kan gadon ta kai bakinta sai tunkunnan shi ta kwalla kara da karfi take ya zabura ya tashi ya rike ta sosai saboda tsoro har ita ma sai da ta yi kara saboda rukon da ya yi mata sai da ya ji muryar ta sannan ya kalle ta fashewa da dariya ta yi ya rike hannunta ya murde da kyau za ta buɗe baki ta sake yin ihu ya danna bakinta da ɗayan hannun shi saboda zafi bata san sanda ta fara hawaye ba ya kuma ki sakinta sai kara ƙara murɗawa yake gashi ba damar ihu tattare da ita sai da ta jikkatu sosai ya ji tana shishshekar kuka sannan ya sake ta abinka da faran mace gurin ya yi ja dama ita ko da abu kaɗan ya taɓa mata fata sai ya nuna saboda fatan ba kwari Ta gudu ta tashi ta fito daga ɗakin tana murza hannun momi ta ce me ya faru sam ta kasa faɗa saboda kuka gurin azaba yake mata sosai ta wuce ɗaki cikin kuka ko abincin bata ci ba momi za ta yi magana dadi yace ta kyale